alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya iya jin mutu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Za mu ci gaba da tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata akan matasa da harkar noma. yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matasa manoma a zauren tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da bata lokaci ba za mu ya jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. To a kowane lokaci manomi bai da wani kuka da ya wuce taki. a naku mm, fannin noman da kuke yi shin kuma wannan kalubale ne a wurin ko kun samu makan ko fita um, kisan shi yanzu harkar noma ya zama a zamanance kamar yadda yake akwai kimiyya da fasaha abinda da ake yake da kyau na farko kafin mutum ya fara ko ya shiga gona ya kamata ya auna gonan shi ya san hekta nawa ne me fadin da kuma ya san menene takin da ya kamata ya ci akwai taki irin na gargajiya kamar irin na kaji na bola wanda yana amfani wajen rage cost a gona a yanzu mm. so yana daga cikin hanyoyi da matasa za su iya bi domin su rage kashe su yi noma mai da kuɗi mara yawa To. kuma su sama amfani mai yawa. So ana iya haɗin gwiwa tsakanin kila mai kiwon kaji da shi wanda ya sanya noma ko da a gida ne ko a daji ne eh, hmm. cewa a bani kashin wannan. Yawa. Eh, shi kuma ya bada. Ya bada ya bashi. Hatsi misali. Yes. To wannan ya daga cikin matakin irin amfani da ake yanzu domin a sama amfani mai yawa a gona amma kamar yadda bayani akwai bukatan mutum ya auna gona gonan shi domin ya san yawan takin da zai kashe da maganin feshi da kuma iri na zamani da ake yanzu wanda aka yi kimiyya ta sa shi wanda da karamin karamin wannan iri ba mai yawa ba za ka amfani za ka samu amfani mai yawa wanda ake kira certified seeds mm, wanda aka amince da shi wanda aka amince da shi aka zama da shi kamar irin ah, hybrid an yi wani technology wanda za a samu amfani mai yawa mm. yawa idan a misali yanzu hekta daya a wannan zaman da ake ciki na cigaban nan zaka iya samun buhu da ya kai irin a ɗari akwai irin zaka samu buhu ɗari da ishirin a hekta abin da ka samu tamanin abin da ka samu saba'in ya danganta daga irin da kai amfani da shi da kuma irin fasahan da kai amfani da shi sau za ka mana kira ga matasa su ringa amfani da wannan iri na gargajiya domin su samu sauƙin kuɗi su kashe a gona kuma su samu bayani mai yawa haka ne sosai kaga ko ni abin da nake amfani da shi kenan kin ga nakan dan yi kiwon kaji haka to in suka dan yi kashin nan sai ki dan kafin ma in fara kiwon nakan shiga makota dan masu kiwon dabbobi haka na kan dan samo tunda kin ga in kina yin irin wa'annan shuke-shuke a cikin gida baya wani ma bukatar taki mai yawa. To me yasa? Saboda kin gani abubuwan wannan ɗin shi ba wani mai girma ba ne wanda zaki ce zaki sa wato ba daji aka bude ba yawa ba hili ba ne gona irin haka yadda zaki to ɗan kaɗan takin ma zaki ga ba da wani yawa su kansu ma masu kashin ma da kansu za su rika kawo miki ga kashin yi amfani da shi kina sinadarin shukokin naki. To duk noma dai gaba ɗaya ana yin sa ne saboda biyan bukata ko samun wani abu misali kila saboda kasuwanci ko kuma a za a ciyar da shi a gida akwai wani kuna ganin akwai wani abin da matasa za su karu da shi ko a hanyar harkar noma an akwai samu. Matasa kuna ganin akwai samu wannan hanyar in aka rike ta akwai samu. Gaskiya ni dai yanzu a haka. duk wani progress da na samu a rayuwata kusan da ci kusan ta hanyar noma ne na fara samun ci gaba na dago kuma na shiga duniya na gari wasu abubuwa shi noma da ke gani fa kamar yadda ake magana noma kala kala ne mai yanzu yadda kika ga aka samu ci gaba na abubuwa kin ga yanzu hakan nan ko zuba taki da sauransu da shuka shi kan shi da an samu mutane da su shuka amma yanzu akwai inji da ke shuka za a iya samun inji wanda ana akwai inji wanda ke zuwa in ka je guda biyu zai saka maka mm. amma wancan mutane zai ga mutum ya sa maka masara tsiri kusan guda goma da haka a lokacin a guri da sai ka je kai curu haka an zubar kuma an zubar kuma kin ga shi ma wani asara ne so mm. amma kin ga wancan an yi saving wannan hatsin mm. kuma an zuba abin da ya dace mm. shi kan shaka wajen zuba takin zai ga da yara ne ake diba zai su ta zuba ya wannan ya watsa can wannan ya watsa can mm. ga kuyan inda ya dace a zuba daidai kan tushen ba na ake zuba ba aka ruwan sama kuma yau so shi ma akwai injin da yanzu za ga shi ma yana bi tushe bayan tushe yana zuba wannan takin yanzu dai abubuwa sun sauƙaƙa gaskiya abubuwa sun sauƙaƙa sosai kuma kin ga bangaren samu har ga Allah duk wanda ya ce noma ya faɗi to gyara ba bai bi ka'ida ba bai bi ka'ida ba kin ga kamar bangaren kashin kaji yana da bukatan idan shi duk noma da ke gan shi kafin ka yi shi ma ya bukatan ka san shin a ina za ka yi noma ya gonan ka yake gonan ka shin wani kala ne kin san kasa kasa ne duk wanda ke noma ya san wannan kasa kasa ne akwai bakin kasa akwai wanda ya gashi mai dutse mm. akwai wanda kuma ya gashi mai yashi yashi to kowanne da kalan yadda ake noma da kalan abin da ya kamata a shuka da kalan abin da ya kamata a shuka kan shi kashin kaji da daidai sauran wannan abubuwan wanda suke cewa an san taki ne wanda aka yi tun zamanin da da kaka da eh. kakanni in suka ka kai su ruwa ya ke su hmm. sai a samu mota ta zo ta hara kasa. idan ta hara kasan ta kuma bana da za ta cakuda kasa ne in ta cakuda kin ga duk wannan takin da kai zai zagaya koina ne zagaya ko'ina sai a zo abu sai a yi huda to da zarar an yi wannan hudan to insha Allah ban kai shuka kai da gaga gonarka ka ga abin da ya fito daga tsaron ka duba ka ga na gona gefen ka inda biyo na ka san cewa da bambanci <laughs> ka san me kai to idan takin ka gona ka za ta ce ma buhu kamar ashirin ne a estimatin din da ka yi mm. in ka auna ga ta buhu ashirin to a wannan abun da ka yi In sha Allah bai wuce kamata buhu biyar ba ko buhu shida kin ga kai bin kusan buhu goma sha to wannan gunan ga sakamako mai ga sakamako mai kyau zaki ga tayi guyu manya manya in masara ne in shinkafa zaki ga tebu ikirin ta to duk wanda ya zaki ga hotuna ake zo ana yi jikinta manomi yana son ya zo ya ga ko ba tashi bane idan ya zo ya ga tayi wannan kyan wallahi sai ga yana wata yana ina wani oh, wata wace kamar wannan to ya gyara bane Thank you. Madalla masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren tattaunawar namu. Ya kasuwa. ma'ana yaya harkar kasuwa yaya saye da siyarwa yake don ana korafi wani lokaci a ce a wannan ta fadiya mun kashe kuɗi kaza mun taki kaza amma daga karshe dai eh, mun je kasuwa ta abin shin kasuwa akwai ta gaskiya tsakani da Allah shi noma duk wanda kika ji ya ce wai ba kasuwa ko to dama can ba noma ba yayi zai sai ya siya ne kuma iji yana jiran ta tashi ce zai sayar da ciri ba malam ba kamar yadda ya yi bayani ah, wanda ya noma akwai albarka sosai a ciki kuma sannan ah, especially idan ya amfani da wannan ah, technology na zamani ah, kuma ya tsaya lissafi saboda mafi yawancin nan manoma suna barin kasuwancin daga wajen lissafi da yadda ka zo kai noma baka san menene girman gonanka ba baka san menene abin da ka kashe ba baka san me takin da ka saba da sauransu to a ƙarshe in ka ka samu alawan daga wajen kai amma in ka bi wannan tsarin kai wannan kai auna ginin gonan kai komai kai sa taki kamar yadda ya bayani to insha Allah za ka iya samun saboda ni na taɓa yin noma yana samun buhu 90 a hekta ɗaya wanda a gargajiyance ana samun buhu goma sha biyu buhu goma sha uku ne amma hmm. saboda wannan ah, ilimin zamani eh. Eh, na auna girman gona na san taki buhu kaza ne yake isan hekta ɗaya Eh, maganin feshi to sanadiyan wannan ko da na gama wannan noma a shekara ina ga a lokacin sai ka zama gwarzon matashi samun ba ba samun riba a kasuwanci da ya kai wannan shekaran ba to kenan dai a naka kana ganin lalle wannan hanya hanya ce da matasa ya kamata su bi sosai sosai kuwa da kiwo insha Allah Khadija mata fa akwai wani buri da mata suke shi ganin a wannan hanya ce mai kyau da matasa mata ya kamata a ce su mai da hankali yadda yake baku da yawa a ciki. Eh gaskiya a ah, harkar noma gaba ɗayanta da na daji da na gida abu ne na samun amfani saboda ko tunani mutum yayi zaka shuka seed guda ɗaya iri kwaya daya idan ya tashi fitowa ba zai taba fitowa kwaya daya ba idan shi kadai ya fito in ma za ka yi lissafi tun anan kama ciri ba to kamar yadda shi da ya yi bayani matsalan da kawai ake samu shine na mutane suna sha'awar noma amma suna yi babu ilimi duk abin da mutum zai kuma babu ilimi dole zai sha wahala a ciki sannan ita kuma noma kanta gaba daya noma na bukatar duk abin da mutum zai yi ya zama yana yi a kan lokaci shi tsarin noma ba abu bane da sanda kaga dama za ka yi akwai lokacin da ake yi shi ake farawa tun daga shuka da kuma ayyukan da za ka yi kafin ka yi yanzu misali ya yi bayanin haro da sauransu akwai bukatar yanzu misali idan guri mai ciyawa ne sai ka tabbatar da ka yi maganin wannan ciyawan gaba ɗayanta sannan kai shuka in kai shuka in za ka yi noman zamani ne wanda ke buƙatar su kemikal to duk za ka yi su feshi yadda zai zama ciyawa zai daɗe bai fito ba har sai shuka ka yayi eh, tsawo sosai to wasu a wannan wurin sai wasu ga to ai tunda ba daɗe da yin huda ba nan ne sai na kara sa magani ai ba dole bane ko kuma a sa magani ɗan kaɗan a cika ruwa to duk shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ke kawo matsala idan shuka a tun farkon fitowa bai fito yadda zai ji daɗi ba ya sake ciyayi suka haharbe shi to bai samu yanda yake so ko kuma sai in ya fara yalo ya fara dan yin ja kaga alaman zai two minutes to go sannan sai ka zo ka sa mai taki to ba abin da zai mai amfani shi shuka yana so ba sai ya ta san malalacewa ba sannan zaka gyara dan gara ma kama ba shi in baka ba asarar sai ya kara ma mutum yawa so dai a nema ilimin noma ba wai sha'awa a baki ba ko kuma dan kaga mutum ya faɗa kaga ai ma zan iya mafi yawanci da kai magana mata matsalan da muke fuskanta kenan in kamar yanzu ka zo kana ba wasu ilimi akan abin da za su yi sai mu ya ga to ai noma ne ba wani abu ba ai zan iya ko kuma in na shiga intanet ai zan ga an rubuta kaza duka akwai wannan ilimin amma kuma akwai practical abu da ake so ka zo kana na zahirance na aikace duk wanda kaga ya iya abu to sai fa da koyo ake iyawa bayan da za a yi ka iya abu dare daya za ka iya samun sa'a don wasu da yawa sun yi amfani da wannan akwai wanda ya yi gwada sa'a ya ga ya sa kuɗi kaɗan ya samu eh, albarka mai yawa shekara mai zuwa ya je ya ranto kuɗi masu yawa a banki suka zulmiya saboda bai da ilimin abin dama daga sama kawai yayi abin shi so ina ba matasa shawara noma sana'a ne na samun arziki wanda ba a iyakancewa wallahi hmm. saboda komai na noma akwai albarka a ciki muna iya ɗaukan misali ka shuka dankali dankali ya fito ganyen mafa dankalin da zaka zubar tun da ba shi zaka ci ba shi ma riba ne wani zai zo ya karba a wurinka ya siya shi ma yana so ya iri da shi wani zai zo ya sai tumakin shi kun ga an share maka shanu ta za ka ma iya ce ma fulatani ya zo da sharin shi su cinye su cinye su kuma su kashi a ciki ka ƙara samun taki riba to in mutum yana bin tsarin da kamata gaskiya noma sana'a ne mai kawo alkhairi da yawa amma dole a nema ilimi kafin a shiga. wasu matasa sun rungumi wani sabon tsarin noma da ake yin shi a cikin rumfa ko kuma greenhouse farming a turanci wannan dai wani tsarin aikin gona ne da ya samo asali daga kasashen turai kuma yana da matukar alfanu ilyasu kasamu ya ziyarci wasu matasa masu yin irin wannan noma ga kuma rahotonsa malam godiya kenan da ma'aikatansa suke tattauna ayyukan da za su yi a gonarsu ta rumfa da ke unguwar zarmaganda jos arewa ta tsakiyar najeriya salon irin noman da suke yi a wannan gona ya sha bamban da irin wanda aka saba gani sunan gonan nan muna kiran shi myros farms myros farms so uh, are into greenhouse farming gonan da muke kenan gonan greenhouse greenhouse uh, it was uh, originated by israelites greenhouse farming. So it's not like uh, the normal day to day uh, farming that like traditionally our people do, you know, like farm rice, farm uh, wheat and all those things. Even vegetables. Yeah, like the normal vegetables. No, this uh, farming is done under a solar cover, which is a protected environment for the plants. These plants that we grow inside the greenhouse they are designed to grow specifically inside. If you grow them outside, they won't survive. Okay. Yeah, so they need that uh, environment to be able to help them grow to their maturity. To greenhouse farming abun ne ba kariya domin aiki ne kuma yin abinci ne mutane kuma suna bukatan vegetables. mostly vegetables ne ana yi a ciki domin ba normal crops da ana ya open field wato gonan da waje ne ake a cikin greenhouses ba salon noman greenhouse ya daɗe da karbuwa a turai da gabas ta tsakiya da kuma kudanci da tsakiyar amurka a afirka wannan irin noma na cikin rumfa ya fi yawa a arewacin afirka a najeriya wannan salon noma bai daɗe da samun karbuwa ba amma tuni kungiyoyi da 'yan kasuwa da gwamnatoci da dama suka gano alfanunsa. Okay, for me to start making a greenhouse because for you to start making a greenhouse you have to have nothing less than 2 million naira first. like just like something like yeah just to just establish like to construct get the tank get a little store get the necessary things ready you know so and you know that in nigeria for you to farm a normal farmer in nigeria you'll be looking at 300k, 400,000. You understand to be able to start up. But if you're going to tell someone to get two million naira for him to start. He has not even started making any cultivation, just two million naira for him to start. You know, a lot of people turn down. Mm. So when you talk to people about it, it's it's capital intensive. There were lecturers of agriculture from different universities that also came that needed to get more knowledge. And if you should go around, there are few universities that you're going to see greenhouses, but you see them abandoned because of the lack of expertise in cultivation. baka da kudi za ka fara yi dukkan aikin banza ne amma za samu gwamnati na tallafa ma mutane da loan ko grant zai je babban hanyar da za shiga babban business ne turawa ne suka kawo kuma with that an za ya sa kai da hankali da komai a ciki rashin aiki zai ragu sosai a najeriya manya daga cikin alfanu irin wannan gona kamar yadda kwararru suka ce su ne magance karancin abinci samar da kudaden shiga ga ƙasa da kuma sama matasa sana'a kamar yadda yake faruwa a jihar taraba da take arewa maso gabashin najeriya inda gwamnati ta kaddamar da irin wannan gona da ta ce za ta baiwa ɗaruruwan matasan jihar abin yi sai dai kuma shiga irin wannan noma sai an shirya. We have what it takes. It has to do with commitment and uh, passion. Those are the major things that has to be put under consideration because if you tell someone that you're a farmer everybody will see as if maybe you're just a peasant or something. But with this greenhouse, a lot is involved. A lot of these crops have been export, exported outside. A lot have been imported into the country. And if you should walk around, you won't see greenhouses. the demand for these goods are insatiable in the sense that no matter what you have, as you came, you saw we were making some harvest. No matter what you have, it's definitely going to go into the market. Na karanta mass communication, amma yanzu dai gani na a gona domin gona kamar inda na faɗa da zu abin yi ne domin ɗaya za ka samu abinci kuma aiki ne. So na shiga yin gona domin yana bani abinci kuma yana biya na kuma aikin yi ne duk da irin wannan kalubale malam godiya ya lashi takobin ganin sai ya yi nasara a wannan harka. Eh, yadda kuke gani yanzu wannan tumatir ne mun yi tumatir nan na damina ne kuma a lokacin rani ana samun tumatir a waje kama abun banza amma idan damina ya iso ba kan samu tumatir ba domin duk masu yi a waje ruwa ya riga ya zo kuma tumatur ba zai kyau a cikin eh, a waje ba amma cikin greenhouse ga tumatur namu kuma da kuke gani ya jin fine za mu samu tumatur sosai daga nan wurin kuma lokacin mutane suna neman tumatur babu ba amma ba den tumatur will be available so amfanin greenhouse ina samun alheri abinci kan ba karya ana samun abinci ana dan samun dan canji ana sayan abubuwa ana dan toshe hanyoyin da akwai ɗan damuwa dai Masu sauraron mu kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a damagaran na jamhuriyar Nijar inda wakiliyar mu Tamar Abari ta gayyato mana bakuwar da za ta gabatar mana da ita. Salamu alaikum. Ni ce ake kira Madan Bibi Kenya. Eh za mu yi yau bayani bisa kan abinci na girke-girke bisa kan miya ta alihu da ake yi in sa ka yi miya ta alihu kana samu alihunka mai kyau ka samu tomat ɗanyi ka sami tumatir na konko albasa tahornuwa attarugu da seleri kayan su kuwa mai da man sha da agusi sai ka samu wannan yanzu lokacin da ka fara sai ka wanke namanka ka daka tafarnuwa da tarugu da fensil da sibiri da kuwa burgi wannan ka cakuye namanka da kyau sannan a cakula su a ƙasa in ka cakula sannan ka aza tukunya ka yanzu ka aza tukunya kai ka zuba wannan naman kenan ya ɗauro ruwa a jikin shi da wannan ruwan zaka bar shi ya gamu ya dahu ya dahu ya dahu ya dahu ya salala da kyau da ruwan na jikin shi in ya salala kaga ya salala sosai sai ka sabke sannan ka soya naman ka in ka soya shi da mai in ka soya shi kenan kuma wannan ruwan da yake a na nama shi da maji shi zaka yi daban sannan yanzu ka zo ka yanka albasar ka da tumatir ɗanyen ka sai sannan ka sanya su cikin tukunya kana da ƴan kanwa ka kaɗan kaɗan ɓala mishi a bisa naman za a dora za a zuba wannan tumatir inda tumatir in gwangwani ko kwa a'a wace daban shi yake wata tukunya zaka wata tukunya wannan naman daman da ya ka dawa shi ka sulala shi ka zo ka soya shi na kenan a shi yake daban an soya shi sai a maida a aje shi eh in an soya sai aje shi daban kenan gehe wannan ruwan ma aje shi daban gehe yanzu in kasa tukunya wannan kuma sannan zaka zo tumatir da albasa ka bar su da ku ka dan sa musu kanwa ka bar su narke in su narke sannan ka sanya tumatir kwanko a ciki sannan ka kawo man kadan kadan na dinar ka zuba kadan madaidaici a cikin shi kenan ka soya da shi da ka soya shi a hankali tana yi wanka sa mai da farko zai iya toye maka shi mm. amma sannan ka sa tumatir ɗin da albasa da kanwa ya narke ka sa na kwanku kenan zai kuma kamar markaɗe mm. sannan ka kama ka zuba kai ka soya da shi kai ka soya ka ta soya soyi da kyau yanzu sannan ya soyi ka kawo wani ɗan ruwan nama da ka rage mm. wanda na sulalan wannan sai ka zuba cikin wannan miya da ka soya kenan da ya ita akwai kayan kamshi da yawa a cikin ta kuma ka nemi kayan kamshin kadan kadan kadan kara a ciki kayan yajin da su kuwa burkin duka kadan zuzzuba kadan kadan kowane kamshi ya kara tashi ta hormona ta rugun suna kara daka kadan kadan zuba ci kamshi ya kara tashi in ka zuba wannan sannan sai ka bar shi dan kara da ruwa hallo ruwan nama ne dan game da kayan miya ne ga gamu ne ka dan tsaye da ruwan miyan ka daidai shi ko dama alihun naka damun da ya ka dawa shi damun sulala shi ake shi ma in aka hige shi in aka hige shi sai a wanke shi in aka wanke shi a zuba shi a cikin wani su haka mai marfi sai a yi ruwan zahi da kanwa sai a dan zuba mishi kanwa ba mai ba dan shi ma ke bala ma ruwan zahin sai ka zuba cikin alihun wannan ka liƙe shi in ka liƙe shi kanka kanka da wannan da hidan naka da shi a ya dahu ruwan zahin dawa shi yake hmm. yawa a ƙasa kenan ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi a kasa ake aje shi a zuba mishi ruwan zahi yanzu in kashi shi in kai zuwa shi ka aje shi daban daga baya ka zo ka rika matse shi kana matse shi kenan kana huda wannan ruwan da yake jikin shi eh sai ka aje shi bisa set sai ka yi yanka shi a dai a dai yanzu ka yi yanka shi ka yi yanka shi ka yi yanka shi na yanzu wannan me ta tana ta da huwa ko me tana ta da huwa sai ka dauki agushin ka wannan me kenan ruwan me naka in ka ga da kai ka dan ƙara ruwan ka ga kabri da kana yi dan sa mishi ruwa ka dan saki ba a so me ta yi ruwa da yawa kwa mm. ba a so ta yi ruwa tsalala yanzu wannan agushin naka da ya sha kan dai ka nika shi Eh, in ka markaɗe shi sai ka zo ka sa mishi manja in kana son manja in kana so ka sa manja amma ka san kuma manja ka bar shi haka nan ka sa mishi ruwa kaɗan ya ɗan saki ka murje shi in kana cin crevet eh crayfish in kana son crayfish ka sa crayfish a ciki ka sa crayfish in kan kuma kana son kiya ka wani kiyaye da kake so ka sa kana wani masu kamshi kana wani da ke ke dake dakawa sai ka daka ka sa cikin agushin kenan ka murza su ka haɗe shi ka murje shi da agushin dama in kaman bushashe da kashi kake kai matiri ka da kashi ya nuku ka shi ma da kashi kake ya nuku shi ma kiyin ka da kashi kanana ya nuku kenan kana son kiyi na ciki dan mm. zaka masu da wannan agushin in ka gama shi da agushin yanzu kenan miya ka gina tana ta tawasa mm. sai ka kawo nan agushin da ka kaɗe sai ka zuzzuba a cikin ruwan miya ka zuba shi a cikin miya in ka da zuba shi a cikin ka dan cakula shi in ka cakula ka motsa ba ah. in ka motsa sannan kuma sai ka rihe shi ka bar shi a ne da hu ya dahu ya samu kamar minti goma sha biyar haka kenan a gushin ya dahu da kyau ka tabbata ya dahu in ka tabbata yanzu ya dahu ka ɗauko wannan naman naka da ka sulala sai ka sanya a ciki ka soya yi eh. mm. sai ka jeje shi a cikin miya in ka sa shi a cikin miya sai ka ɗauko wannan alihu da ka yanka mm. sai ka zuba a ciki eh ka cakula da shi ka motsa shi ka motsa ka motsa an ka motsa kuma yanzu sai ka nemi a tarugunka in kana son kama a tarugun yayi kamshi a ciki ko sauran kashe shi a tarugu a ciki kan shi a tarugu haka manya manya a sama kenan kamshin shi na wuta mai sanya shi kuma iya murza abin shi zai ci ya matsa ya matsa eh in zai ci ba hmm. amma na shi a tarugu da yi kamshi kuma kana so kuma ka kara nama a ciki ba nama sai ka sai kiyin ka wannan ka soya shi ma daban kiyi hmm. kiyi soyayye hmm. wannan ne ta kan ta dauka ne ka ta da wuta da sai ka dauko wannan kiyin soyayye ka jejjewa a ciki shi kenan me ka ta huta ta kammala to na ji kin yi magana kana iya jeho kiki kamar da naman a cikin kuma kana iya ƙara kihin soyayye eh kamar da nama ce yanzu wannan miya kawai kayi ta kasa nama komi da komi a cikin shi mm. yanzu kuma kihi soyayyen kana kihin ka kasa soya shi ya ka shi a ciki a daddora cikin miya ba kenan kai nan wajen murza wajen motsa miyar kai wa shi kenan sai ka zo ka jewa shi daga baya sai ka ko me kun ka dama a so yake je jewa a ciki sama sama ka daddanna shi kadan kadan shiga cikin ruwan miya kenan ka tashi wado shi za ka wado shi a cikin miya eh to ita wannan miya ta alayyahu da agushi kamar da wani abinci ake iya cin shi eh tana ciwa da abinci da gaskiya yawancin ta da an ta da tuwon labshi ko tuwon ko tuwon semu ko kafa semu Mm, ana cinta mm, da semo ana cinta da semo ana cinta da tuwon dawa masara ana cinta da tuwon kafa ba a ci da shinkafa a me so yana ci da shinkafa tana ciwa da shinkafa amma mahaɗinta mai daɗi gaskiya wannan shine mm. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauki kuma ya haɗa shirin baki da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fagi daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau kiran kuma ta sa aikin